assalamu aleykum rahmatullah wabarkatu may gambia ngal konton altolla anal jamudan dima allah aniŋal ba tumo tumandinto alnal badimal alhajjik baturan surpo manjangie konton nattica cheikh <laughs> umar ziar nala eh, ni nala ziar nala ŋe fanan konton bake odi boy ŋe konton kaya bakaw boyo ŋe <laughs> konton bake e ibrahima diallo ŋe kon toon baake ne président o eh, e ansumane tarawalle ŋe kon toon baake e ibrahima silla faba kayra silla diabolu ŋal kon toon alma duwal diabila alma kayro keley alma duwa fanan diabila molma e ŋal bee kon toon bimba diyamula gambiya mansakunda nin ko mansakunda momondi ya lon koye ba dokula on de gouvernement mansakunda ko toyta mo mansakunda dokula alti iba ɗaabijal bannin ko man sakkunda muɗum lafaha mo nasita ekaji ko président o dammanam hani de momo ba dokula man sakkunda dokuo bunda to ida e bo akuwoñin konon anin tica sol min ba dokola onda government i e be daabi jeele anin mo kotento manu e gambiya niyajenta labbanko mantano ñaato salbaliyalem man sakkunda ma individual pasinol fo de niyajentel no nyato ñaato ya biye ha munatina bayri bari mil ye ko koye te leba marali molla la officiol la nduy 75 percent ni be misilmol te ya min be la wala tinan na banko man bono alsal pour na banko yebo alsal watol tanka pour na banko yebo moolu ka tara lorin political mitinoto isidiyamu kabirin somonda salfana fit alansaro fitiro safo ita salla foni mota sokon salbaliya walatinan na banko mantano nimmo buka sali misilma dinwa buka sali baki anga niyoo buka betiyano ala kafa ala ko ñaade alif lam min dhalika alkitab la rayba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi yuqimun الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب مول من لا تقولوا لندول لا إذن كنياتيلا إليمانيات الله سبحانه وتعالى وكل إن هذا سلول لندي نين نين سلول لندا نياما ومما رزقناهم ينفقون وككينون على كول فمولي نين سلول لندا نياما درون إنغان يوكا بتيانولي دوكوبا سونيالي مالي nun ibamol banko dingol fanan makoye nolal bar munan na sanji jalu ndalla banko man bono ndalla banko 95% wara 75% be mum muslimol muslimol la majority ti gambe jang bari molu ka tara sirin banko ñaton kolu ani ministalu anin mo kotoŋolu i ka tara diyamowola i ba faletel be min kela ale bula min na ye mo ala min bula min na ye moo ke i banko diŋoli gambia diŋol al nga ñoo fiya bula nga to ñaa fo ñoy al nga to ñaa fo ñoy is very important ngari to no ñoy ni nimmol man to ñaa fo ñoy banko tita bar to ñaa wala ka banko dida nimbi bi lamman sa kunda mba jikri min la mil banta la place wol ale bula min ne bukake salo ha inna salata kanat ala almuminina kitaba manquta ay fi waqtiha salo ka kala wato is very important bar nin bi man sakunda ka tara diyamo la diyamu kensa mo koton ka tara diyamo la ital babban ko didala sal wato ke tara je ibuko londi yeda sali ale bula minna ibuko ke hadama di man timma mo la junba Mantar tara diyamuna wala hadamadin wani mantin timma bari ba dandin salula kuwala is very important ha alkiyama ni fata idun da kaburo kono i kaburo kono alkiyama ke konti buwa min na folo ke wala musaloti salo masu yi ha kabin alaka ko lil musallina alladhina hum an salatihim sahun milke faŋol ñinandi la salo salola. ala de i fangon faŋol dila salola ike nan di la salol bari si tara diya mola iko haytal kana banku didala atel kana banku dida banku jumala dida fal malon salbale aka banku tinyala ninna mansa kunda tata laban wa fasal wato na sita bankola mansa cewa bije minisal bije ibenyanta programo ni londilale na tara manke salwato doti min komita ko Masalan, eh, min komita ko eh, safol ha bar salfana ke nin salfana ye taraje ibuga asali alansaro na ye taraje ibuga asali fitiro na ye taraje ibuga asali safo la wato jam fata fajan nin suba wato salfana la wato fana fajan ni ni ni ni inninio losi fitiro fajan ni ba fule te niyo jala meke banko ni wule wule wata ta nga ta fa be nukunta fodi wodunta wotumon safo sita kana fa salatu khair minan nawm ba ninna mansa kunda kolu ntal mimu dinni wot nganna mansa kewol je nganna ministal je nganna dipitewol je nganna meyol je nganna kansulol je salwatol ka sihi ibuka sali ikana fo mba ba bankole didala banko tembo la minna mol ka banko tinya mol ka banko ni salbaliya la salbaliya ka banko tinyale salbaliya aka banko la tinya banko tinya man tambi salbaliya la ha ni lafta allah subhanahu wa taala azza wa jalla mol makoy falti salon londi wo mimma razaqnahum yunfiqun Ban ni man salo londi wo mimma razaqnahum la yunfiqun ita nola ha salo is very important salo is very important haɗa maɗin misil misilma ɗin baluwo kono hadamadiŋo man timma bari misilimo la baluwa kono salo is very important kiila buka sali moo la miŋ ye a loŋ eh, momin miŋ buka sali na a i buka salama ha Mo miya ye ko a sali alahdu alladi bainana wa bainama sola min bannin kafirolu tema wolem salbaliyati man tarakaha momoye saloto ye faqad kafari kafiriyatan ha bari mo ko aka salulu sawunnin sawunnin iko moñi ka misali na nafikol la salfana si ta salla alansaro ita salla fitro si ta salla ni sai da itina salla mu me kifa ni meke ke ba ba kata mukallafo banku tiyolo al sali is very important lundo nganda dindin do moy mallafi ka tofo ngamo ya khutba do ke khutba di ma ba bari nga janjandi forumol kon salo is very important hadamaɗugola life kila ko alah wa sallam a hadith oto sutuyanigo to aliya momin ka sali tiloko no salwati lulo a comta min ke to siñal wa balo no bukatuwa bala bari si tara sirin ofisol kono salwatole si i fembalu i buka sali dol bije sa lallan yo kan isi tara silin programme ol to salwato e si ita finti lafa ni sita salli isi sile fo programme e bang ita salla adala ba jikiri munala daga toñala fo moy de gambie man sakunda nan lefta labbanko e dida salolo ba dida la. gambie man sakunda nan lefta labbanko dinnaro e soneyal bulu dow ko e soneyal bulu salo alba sallal ha salo alka wato watola is very important bannal buga salo kala watola alkatara diyamola alkanyina salkuwola ala ye bula minna nita moke iba kujuma la moli ita fenkenola moli ñonenewolem kuma ba folem bayrim ko dingol man karte fayola falo nal yaje fam mansa kewol miliyalon ko ka tara diyamola politiko la waranto ka tara diyamola banko la kuwala salwatol ka si buka sali al kana kartowol fayi alaji be moolu min ye lon ko nin salwatol siita iba bole la wo political meeting dulale iba bole la dinkiral to le al ka karto fayi wo moo sifaale bari wol mu sallal nin wo keta ala sinam na banko manta ben it's very important it's very important ha it's very very very important ka banko dida abol kono salo salo ka sali alkar sali Al alsali mune keta alta salla falma alako alba murra kata alalya alako inna lillah wa inna ilayhi raji'un inna lillah ndel be mo ala talati wa inna ilayhi raji'un mbeba murra kata ala kan laqad ji'tumuna alamde furada kama khalaqnakum awwala marra albe muru albe kilin kilin murta nan kananta ala kan kun da da folo la nyamin bara al nimmansa cewo al nimmo kotogol al katara raari kono al bida salwato si salfana alta salla alansaro si alta salla fitiro si ita salla fonin dolbije ni futata mor kundato bayɗi suulata walla karte walla yalon ko mori kundato saldulaɓe walla kuwo mu salolti isi fangol salji mutandi isi fangol bizindi salola isi fangol haftan dundi isi fangol tasa ɓaye muta hey ala buka ne. alkar sali is very important pour nga na banko dida ñin no ño nakano banko kan ñin ño ya banko kan ñin ño la hakola domo a be sunta salbaliyal kadu ala ko inna salata kanat inna salata tanha anil fahshai wal munkar إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله akbar alman sakunda دانينك تلاقوا ko astaghfirullah ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayh ikafo sinya keme fang tilo kono mo jella kaf ibatara man tambi 10% na ibatara man tambi even 2% la la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير يباتر من تم 10% نا من سكوندا بي مين كان دوارون تلو كون سينيا كم سبحان الله وبحمده مو مين كان فو دوارون فو امان تم مو تن 10% لا من سكوندا كون كي لا قصر على السلام قالك يا مون فنتنا من من بنا من بس عليتني من نار من كف لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدر برمونم كبانك ولا نافل وكف نيوم الدرون كي لا كوردا ديفولوب درون كموت نيما لبورن دي يولا نو هني لو أبارك رمي تعدان ولا لا منم سلبا ليا الكرسلي الكرسلي الوافل بيو على جيك بالكومة نيدا على علي على جيك باجتند aliyaje ñaameŋ ali ala jiki baamu to nyam daga toñala fot ba united democratic party wala mun na political party ti mat wo maatinan ka to fo ka toña fo moyi ne min simo nafa nko la foy mi ye ko al kiyama ibo borle iba jele ko muso ka bora kela muso kewo bora la muso la kewo bora dingo la muso bora dingo la bani bakilin fakilin ni kotol ye bori nyola. alkawon likulli mri minhum yawmaidhin sha'nun yughni ke mire kunna mirolla moti yemmi ga fo a men sonol lo kam mba bunjagol lo kam e mba 150000 laragol sankan mba wata betla sanka like 300000 dollars o half of million wolu bugoje wodrobe more than 300000 alika minhum mo bela ko akole mira mo be kala problem ona mira gambiya mansa kunda al nin wato sita al balla ralila nin wato sita al balla politikol la ni wato sita al badiyamul alla bankoto anin bankudin toma be anin political party tomal be na sita al allunde al ye sali salo is very important salo is very important billahi wallahi tallah salo is very important alkar sale yalana ale munaf ako man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawm alqiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ala ko menen momoya kool dinta ala bato la nte ala bato hanni biliyonol le ɓe ɓulu ila duniya kaddete lal ila baluwo kaddete alkiyamaluŋoy ala si finkinte ma wulindi iko munat na mari yen finkinte ma wulindi nun nta kan jele nun a nta kan jele kedhalika atatka ayatuna fanasita au kedhalika liyoma tunsa ganna qur'ano jindinal kanne na kiitiyo jindinal kanne ganna ayo jindinal kanne ali alfaŋol ñinandi e ayol ay katara alfaŋol bisindi la duniya kuwola ay katara alfaŋol bisindi la carte kesa kuwola ay katara alfaŋol bisindi la place kuwola ay katara alfaŋol bisindi la kukotaŋol la bi ala ko ñinata alla la duniya kono jan al ga toña fo ñoye al kar sali nin kon na bankoye soneyano al sali ale al bulola ale, nin kon na bankoye tano kayro kono je mansa kunda buka deliver no iga ñin koɗol be sote buka keno a betiya al kar sali pour na bankoye ta al sali pour na le ta al kuran ten ka dulal makoy kayro la sabato banko kan abije kuran ten ka dulal kayro sabato banko kan abije jamaŋol kayro saboto tanko banko kan biye qur'an karo min ke banko kan aka kayro banko banko la kayro nu mol min ka nyim faali wala ma lamolti salo is very important alkana fiya salola alkana fiya salola na da salola fiya al alfaŋolla sa samala kasara ya mun sirolati bari salo a duta nyawo i ika na nyina salo la a duta nyawo i ika kartara politik beŋo to ka kartara mitini dulalto to salwatol kana ka tambila kilim fula saba ita ka fa ko ntel ba banko dokula la ka banko juma doku tembo tumo la ila salbale a ka banko tiya ita ka banko juma doku tembo tumo la minna na ila salbaliya tiñaro lem ni dingol ke baate keje buka sali abatine dingol ta salla ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بانكولا ديدار وكولا كان بانكو تنيا ننندو ألفال بي إبي مسلالت الحمد لله على كل حال إبي مسلالت يسلو هرما يسلو بونيا إكا دوا فرنسيان دي فإكا فكلما أنقدوا نارا للحرب أطفاه الله جزاهم الله خيرا خير الجزاء المعليجو السلي plaso kana ñinandi alala soto kana l fartindi fo kana tine ñina alala lannin kindi ba ñina fo alma ale nemo nin kafaro kay allahumma ighfir lahu warham wa'fu anhu wa akrim nuzul anim freto mal be cew anin fanin freto mal be cew salo is very important de isitara wurla mba bankole didala mba janna manala mba ñina kela mba ñina kela mba ñina kela ala e bula mine buko kete bo yemo mo lahi mine bo kenol lahi pour ala ye kuwol ke a buloo kono sali ndel nin kafirol manke ke kiliŋol ti ndel mu misilimol le ti ndelu ala ka molu ibtala min allah aza wajal ibtila min allah aza wajal ala ko liyabluwakum ayukum ahsanu amala mbal teste ka juube juman le baara kendol kela nka teste ŋal juube kar sali al sali Nin sali wato siita kar sali naata sita al firita al wal muta al ɓulkonniwol ta al ala to fin kon ala si soni ke mole na banko kan ala si soni andiroke mol na ñatankole ala si soni ke mole moto mali al sali police station ol be misron ni jama le bije alhamdulillah itel kasal salle ha itel fembaalo ika salle bar ñim politicienolu mol milano ko politicienol le moolu minnu ko komi ba politiko kono i ba mansa kundato, to ñiŋ mansa kunda ñaaton ko kunu kumbaalu i ka diyaamu le kabiriŋ somanda fo salati heru mina nawmi i be saliwaati al kar sali al sali na banko ita ñaato banko le development on suulata walla banko le kayroonin tenko on suulata walla al sali al duwa al wirdo siyandi is very important hani Nabila nabiyula zakaria kabira ko maryam e ko alayhi salam akay maryam e ñim bondi mun ton nyim domorol min sanjano tamida ako qalat huwa min indillah zakaria ko eh sai maryama ka fa ala fontele nte nde yom to maryama ka ala fonte ka fa min indillah abota ala bulo inna allah yarzuqu man yasha bighayri hisab eh maryam i kañin fontele alqur'anu alkal tadabburoke qur'anu wo koto muñinati zakariya natara ko amuwo miro soto nuga sondomo kono dennuga safo num maryam e ko n so ko bi intel safo maryam n so yirdiŋo dola hunalika daa zakariya rabba kabira e ala yitandi zakariya la zakariya lota ya bulo tilin ala ya lembata ala ala ka mba dile la bari wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil ashi wal bikar so man ni wula ke ala to finkonte le la akay le bar nama ala to gon kanu ato dingo soto ala min fay bar ala ala to gon wala tina wo dingo soto ala ala to gon wala tina ala ala hidi minnake ninna sa kunda lafta purngata nyato mansa cewo ministalu deputelu chairmanolu kansulolu altasabawol sika alquranol sika alkari Bato Siandi. hadamadiŋo maŋ timma mol be wo loŋ ne hadamadiŋo naasita le mol be wo loŋ Bar salo ali ka naa tuluŋa le ye a le odiyolu boolu ñaama tumodo a febo feeboo tumodo ate febo ale duniyaa faŋo moolu ti tumodo nte faŋo le odiyo bukante faŋo feeboo nte le odiyo faŋo bukante faŋo feeboo bari a kaŋ feeboo le kara doo la temboo tumo la miŋ naŋ kaŋ hakkiloo ala kaŋ na odiyo tumodo a kaŋ feeboo wo fanaŋ na is very important ngina mu leftan na banko detoye bo boje nkanan kodi alala na banko kairo sabati je nkanan kodi alala na banko mo kendole mol kanu nkanan kodi alala na banko yuruwa Sotoje, soto je nkanan kodi alala mo kana mira ko ye plasol min soto ila londo wala ila kato wala sila alon ko ala la sila wa ala mi a aye bula minna hanni kuranta inyanta min hanni ba sirin inyanta min kala hanni balari ko kan wala balari karo kan ibuka wulno ikaka ni nyalla amo tuje nun sungo dun ni sasata fa min ayamin ukhra bar salo tuno je hanni niyo botal fe kawoto i bota kuwol kala may ka salle al sali na banko e sonia gambe man sakunda al sali al mul yamar salolla la al mul suku suku salol kan wo be balla man sakunda la nyaton ka yakono nyaton ka yakoto ata labban banko al bal kitindila al be hanni mo killing ata bulala wota kiyama lo lungo bina nu momo be kuŋol la mirol kela nin salwato sita al exemplol set bank. nalen na audio moy nin salwato sita ansaro sita albije al programo o belon aleta sali fitro sita al programo o belon aleta sali nin safo sita al soñorno fo janin salata heure minen noon is very important ka toñala falit Al sali nal ko na banko e sonia Al sali nal ko mole nyo kanuno Al sali nal ko mol be keno kilindi Al sali al duwa sendi ala bakelal مبك مثال كلين ديله كلا صلى الله عليه وسلم أي على داني برو عمر فلول كنا كلنا أنا مثل ما يكون برو من كمال تم مثل ما يحسن بنتو يا سلونين على باتولوسي عمر نادا توبي أنا أرد مثل ما يكون أي مثل ما يحسن بنتو يا فبين كان دينول تولان كافر عمر بن الخطاب دول كم فا عمر وبيسون تمنا لا أسون تدوال لا أسون تدوال دوال is very important غانا تلون على لا ndel mu alala marsandisol ti mañana na ñol molla ñola hako di bale a gambia be musal bale al sali na al salta ñama alaba alba la hako albadi la ñama alaba soniyande la albulle bar natal kalta salla fo wato min diyata tele wallahi na la hako Al ta alta n'o, al ta di n'o, al ta miskino la ko kalamutan ta fuaro la ko kalamutan ha الألفا وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله يعني ولكن البر من آمن بالله is very important amanga ko kabado ni e kallo ke nyaatalen tilbo don ka sali wo fanan dammantet limaniya wala ko nono ha Kila kilako sala ni nimmo kata misiroto baka a siya siyatige ala seediya limaniyala woto atel muna ba keren al sali ali duwa na banko ya soniya man sakunda kar sali pur na banko soni soniya no nin futata jang gamol be ke be jayi mo koteŋolu mañina mbaari musol la ngal konto ngal be jayi anin eh, an kotowolum fawol ngal be konton ngal be jeyi alma alay gambe be kafa be ke kiliŋoti alma alay gambe be kafa be ke hol benati alma konnenteya nin ya ay malu tema alma alay mol be kafa be ke hol benati wa sallallahu ala nabina muhammad wa sallim ala baraka baka alnaalbani wa alhaji Kibatu.